يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها مسلمي godiya ta tabbata ga mai girma ɗaukaka wanda ya kawo rayuwarmu wannan rana ta alhamis ranar hudu ga watan ramadana kaurar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai. Wacce ta daidai da tara ga watan biyar. Haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi salam shekara 2019. mun haɗu a wannan masallaci mai albarka a daidai da wannan lokaci da muka saba haɗuwa a wannan wata na Allah mai alfarma watan Ramadana mai albarka a cikin ɗakin Allah mai albarka masallaci don karanta littafin Allah don bayin Allah su zo su riƙe addinin musulunci na gaskiya wanda ya zo a cikin alkur'ani. da kuma sunnar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da yayi mana ishara da waɗannan abubuwa guda biyu yace taraktu fikum amrayn lan tadilluma in tamassaktum bihima na barku akan abubuwa guda biyu ba za ku bata ba matukar kun yi riko da su kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam littafin Allah alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisansa to muna addu'a ga mu'assasin kungiyar jama'atu izalatul bidiya wa iqamatus sunna da ya yazo yayi kira da waɗannan littattafa guda biyu alqur'ani da hadisi A Ashek Ismail Idris Zakariya har Allah ya karɓi rayuwarsa muna masa addu'a ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Malam ya yi karo da bidiya a wannan ƙasa ya yi karo da shirkoki Allah ya bawa kiran malam tasiri, Allah ya bawa kiran malam wata ɗaukaka, wadda bayan Najeriya ta ji ta gane, ta fahimta kuma har ma ƙasashen waje. Muna fatan Ubangiji Allah ya biya malam da aljanna. Kurakuransa Allah ya gafarta masa. Malaminsa na tauhidi a Sheikh Abubakar, Abubakar Mahmud Gumi, muna masa addu'a Ubangiji Allah ya biya su aikin da suka yi wa addinin Musulunci don ci gaban addinin Musulunci. Allah muna roƙonka ka taimaki jagoran wannan tafiya a yanzu a Sheikh Muhammad Sani ya haya jingir da shi da mataimakansa baki ɗaya. Bangaren agaji administration da abin nan malima tun daga national sa Allah ya taimaki dukkan masu taimakon addininsa Ubangiji Allah ya taimake mu. Za mu ci gaba da karatu a suratul Baqara za mu tashi ah, aya ɗari biyu da hamsin da bakwai ko? To, Allah ramma bismillah Allah ya mana jagora. Allah ya ce, Allahu waliyin lazina amanu, Allah shi ne waliyin waɗanda suka yi imani. Ashe duk masu imani maza da mata ba su da wani maliban da Allah. Allahu waliyin lazina amanu, Allah shi ne walin waɗanda suka yi imani maza da mata. Yukurjuhum minaz zulumati ilan nuri. yana fitar da su daga cikin dubbai na kafirci zuwa hasken musulunci. wallazi na kafaru amma waɗanda suka kafirta auliya uhumud dagutu waliyansu sune gumakansu jagororin bata sune waliyansu yukhrijunahum minan nuri ila Zulma. suna fitar da su daga cikin dufin hasken musulunci zuwa dufai na kafirci ula'ika ashabun nar Allah ya ce da waɗannan irin waliyai da waɗanda suka bi irin waɗannan waliyai su ne ma'abuta zama gidan wuta, umfi fi haka liduna kuma a cikinta za su dawwama, da wanda ya bi da wanda aka bi shi, gaba ɗayansu ‘yan wuta ne, in dai mutum ya biyayya ba akan bin Allah ba, ba akan bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. Umfi fi haka Allah ya ce kuma a wuta za su dawwama har abada, na'am. A Allah zai kawo mana wata kissa ta annabi Ibrahim da wani babban mai mulki a wannan lokaci a duniya. Yadda zai gana zai nuna mana kullum mai ƙoƙarin kira zuwa ga Allah hujjoji da dalilai daga Allah su yake nunawa don ai imani. Wanda kuma shi abin da ya sa a gaba duniyarsa ne, to girman duniyar yake so ya nuna wa mutane abin shi akan wannan girman duniya. wannan mutum da suka yi haka da annabi Ibrahim sunansa na maruzu. Allah ya ce, Alamtara ilallazi haja Ibrahima, ya Muhammad baka ga wannan da ya jayayya da annabi Ibrahim ba, an abin eh, eh, an eh, fi rabihi, wato, alamtara ilallazi haja Ibrahima fi rabihi, baka ga wannan wanda ya jayayya da annabi Ibrahim akan Ubangijin annabi Ibrahiman ba, an atahu mulka don saboda Allah ya bashi mulki. Allah ya bashi mulki sai ya yi girman kai, sai yake nema ya musu da Allah, yake nema ya jayayya da annabin Allah manzo na Allah annabi Ibrahim. Iz ƙala Ibrahim, lokacin da annabi Ibrahim ya ce, Lamma ƙala lahumar rabbuka, Allah zai ta da'una ilaihi, lokacin da Namaruzu ya ce da annabin Ibrahim, waye Ubangijin naka ne da kake kiran mu zuwa gare shi. annabi Ibrahim sai ya ce masa, Rabbi allazi yuhyi wa yumitu ubangiji na shine wanda yake kashewa yake rayawa ya kaluku hayata wal mauta fil ajsadi Allah shi yake halittar rayuwa da mutuwa a cikin jikkuna Ƙala kuwa ana uhyi wa umit shi ma in abuna maruzu? sai ya ce ai ni ma ina rayarwa ina kashewa ana ana uhuyi wa umitu sai ya ce ni ma ina kashewa ina rayarwa bil qatl wal afaw anhu wato game da kashewa wanda naga dama da kuma yin afuwa a wanda naga dama wada abira julaini sai ya sa aka ɗauko mutum biyu a kurkuku faƙatar ahaduhuma wata rakal akar sai ya kashe ɗayan sai ya bar ɗayan ya nuna annabi ibrahim ya ce yanzu ba gashi na kashe wannan kuma wancan kuma da naga dama na ce ya tafi ba eh falan mara ahu gabiyan lokacin da annabi ibrahim ya ga namaruzu wawa ne ala a ibrahim sai annabi ibrahim ya ce fa inda allaha ya ati bi shamsi min al mashriqi eh to ni kuma yanzu abin da zan gaya maka kai na maruzu Allah yana fito da rana daga gabas fati biha min al kai kuma ka zo mana da taka yamma in ranar Allah ubangijin nan da nake kira akan abauta masa ranarsa in ta fito ta gabas kai kuma takata fito ta yamma sai su kiliya a tsakiyar sama babu hitallabi kafar sai kafir ya dimance ya gaba yadda zai iya yin rana balle ya jefa ta ta yamma ta bullo ta taho ta zo ta amfanar da mutane wallahu la yahdi alqawmal qawmaz zalimi Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai bil kufri waɗanda suka zalunci kansu da kafirci ilal hujjati wal ihtijaji baya ba su hujja baya ba su dalilai waɗanda za su iya karewa dan kafirci ba a kare shi wanda ya ce zai kare kafirci wahala zai yi amma ka ce za ka kare addinin musulunci ka nuna darajar addinin musulunci ayoyi ga sunan barkatai alkur'ani akwai aya ɗaya da zaka da zaka samo wanda take gaskata fir'auna cewa fir'auna mutumin kwarai ne babu amma sauran annabawa fa kowa zaka iya bada labarin annabcinsa da yadda ya zo ya kira mutane zuwa ga addinin Allah da yadda mutanensa masu imani suka amsa masa da yadda waɗanda ba su imani ba ga irin amsar da suka bayar duk zaka iya kawowa wallahu la yahdil qawmaz zalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai na'am bayan kisar annabi Ibrahim da Namaruzu, sai ga waɗansu mutane an yi magana biyu, aka ce annabi ne, ya zo ya wuce ta wani gari ya ga garin gaba ɗaya ya rigirgije, gini ya faɗi, kwanan rufi ya faɗi, ya zo ya lallotsa gaba ɗaya gari da ya zama babu motsin kowa, ya yi tunani da girman Ubangiji ya ce, a, ah, yaushe Ubangiji zai tada wannan gari ya dawo rayayye kamar da?" Wayanzu kuma suka ce a kafiri ne da yake ganin Allah ba zai iya tada matattu ba yake wannan tunanin to ala kulli halin Allah ya ce mana aukan lazi marra ala qaryatin ko kuma kaman mutumin nan da ya zo zai wuce ta wani gari wato wahi da wahiya baitul maqdis wannan gari shine baitul maqdis rakiban ala himarin yana kan jaki wa ma'ahu sumbulataini wa qamhin wa asirin wa asirin yana ɗauke da wato zanganniya guda biyu ta alkama kuma yana kan abin hawansa jaki kuma akan jakin akwai ruwan shan sa, wanda yake an ce tataccen inabi ne wasu suka ce a'a zuma ce wasu suka ce a'a ruwa ne dai kawai na sha wa hiya khawiyatun ala uruhiha wannan garin gaba ɗaya ya rurrushe khawiyatun ala urushiha kamar gini ya faɗi rufin kwano ma ya faɗo rufin kwanan ma wani abu ya zo ya lallamutse kwanan ya lalata ba ya zama da labukwakwan eh, eh, gari ba eh, wargajajjen gari ba to haka ya ga garin garin ya lalace ƙala sai ya ce anna yuhyi hadhihi ba ba'da mautiha yaushe Allah zai tada wannan gari bayan mutuwarsa, ai, yaushe zai tada mutanen wannan gari bayan sun mutu ga garin ma har ya lalace. Yana faɗan wannan magana, fa mata hullahu sai Allah ya kashe shi, a wala lailatihi, a wannan farkon daren nasa. A wannan farkon daren lokacin da ya wannan magana a ranar aka ɗauki rayuwarsa. Allah maɗaukaci ya ce, abin nan mi'ata amin shekara ɗari sun ba asahu a haya'an sannan sun ba asahu sannan Allah ya tada shi ai a hayahu Allah ya rayar da shi liri yahu kaifiyatu zalika dan Allah ya nuna masa yadda yake rayar da matattu dan Allah ya nuna masa yadda yake rayar da matattu yayi shekara ɗari yana barci amma ji yake a ranar da ya barcin a ranar ya tashi da zan cewa ya yi shekara ɗari a kwance a wurin ba. Ƙala, kam labista, sai Allah maɗaukaki ya ce da wannan mutum, shekara nawa kai a nan, ko kuma kwana nawa kai a nan, ko kuma awa nawa kai a nan. Aka tambaye shi, ƙala labistu yauman, sai ya ce, eto eh na ɗan na iri guda, au ba aza yaumin ko kuma dai sashin wani abu daga iri A zato na ni dai, ina ganin iri ɗaya ne ko kuma rabin iri Ƙala sai Allah maɗaukaki ya ce da shi, bal ba haka ba labisa mi ata amin, ka zanna shekara ɗari ne a nan wurin. Shekara ka ɗari a nan wurin. Amma in kana shakka, fanzur ila ɗa'amika, ka duba abincinka. Wa sharabika da abin shanka, abincin nasa an ce shi ne tin, sharab ɗin kuma shi ne wato asir. wato al'asir wani tacaccen dibino ne ko tacaccen inabi ruwan yake tafiya yana sha yana sha lam ya tasanna in ka duba za ka gansu abincinka da ruwan shanka ba su lalace ba ba su canza ba shine kalmar lam ya tasanna ai lam ya tagayyar ma'adulin zamani bai canza duk da wannan tsawon zamani da aka samu shekarar ɗari ba bai canza ba aka ce wanzur ilahi marika ai akan jaki ka zo nan wurin ko yace eh aka ce to duba jakin naka alaka ayatan linnasi dan mu sanya ka kai ma wata alama ce ga mutane ka zamo wa'azi ka zamo abin tunani ka zamo abin lura ga masu hankali masu imani walinaj'alaka ayatan linnas mun yi haka dan mu sanya ka alama ga mutane wanzur ila da'amika to ka duba wanzur ila izabika ka duba wannan kashi min himarika na wannan jaki naka ka duba kashin jakin naka yana duba sai ya ga kashi can daya can daya can daya duk ya zama fari a kekuwa kashi ya zama fari a jeji kuma kashin jakin da ya hawo ya zo da shi ne aka ce masa kaifa ninshizuha ka rika luran yadda zamu tara ta in an karanta ta da shinu ya ko kuma ninshiruha yadda zamu raya ta nunshiruha yadda zamu raya ta nunshizuha yadda zamu tara ta sai aka ga kowane kashi kamar karfe da kurar karfe sai ya taho su sai ya zo ya haɗu da ɗan uwansa kuma kowanne a daidai inda gabar take ba a canza gaba ba sai wannan kashi ya zo ya haɗu da wannan dan Allah ku daina mana zance ba malam malam wancan malam wancan na kishin gidancan dan Allah ka daina mana zance ba a magana a wurin karatu magana ka sai ta dan mutane maganar ba ta da amfani ku daina mana zance yawa summa nakasuha lahama Allah ya ce sannan za mu tufatar da wannan kashi din da nama annabi an ce annabi uzair ne yana tsaye yana kallon kashi wannan ya zo ya haɗu da wannan wannan ya zo ya haɗu da wannan sai ya ga kashi ya tashi ƙwarangwal sai ya ga an kawo rigan nama ana laftawa a kayin kashi kashi yana bata kashi yana bata ya akai akai wa yaron kwakwalwa ya akai akai wa yaron kayan ciki ya akai aka jajjona masa komai kawai dai ya ga jakinsa ya dawo kamar yadda yake jakinsa ya dawo kamar yadda yake bai ƙara tsufa ba bai ƙara zamowa yaro ba kamar yadda abincinsa bai canza ba, ruwa bai yi tsami ba, abinci bai lalace ba, yadda ya zo da shi yana ci, haka ya tashi ya same shi. Wannan mata ta bayyana lahu, lokacin da ya bayyana a gare shi, ganin abin ya yi ido da ido ba labari aka bashi ba, ala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai yace lalle ina tabbatarwa Allah mai iko ne akan komai yadda har zanna shekara ɗari a wannan waje, abinci na bai canza ba, ruwa na bai canza ba, jaki na da ya mutu, Ubangiji na ya tada shi, ya mai da shi kamar yadda yake yadda na hawo shi, ni ma ban san yadda na koma ba, amma ga shi yanzu Ubangiji na ya ta da ni kamar yadda nake. Ban daɗa komawa tsoho don na yi shekara ɗari ba, ba kuma ban daɗa dawowa yarinta a dutsen tsawon wannan shekara ɗari ba yadda na zo wurin haka na tashi. Kuma ga shi shekara ɗari aka yi. Kai, alamu anna Allah ala kulli shay'in lalle ina sanin Allah uban Allah mai iko ne a kayan komai na'am sai yaya بلى hmm. wannan kuma annabi Ibrahim alaihi salam labarinsa za mu ji a wannan aya. Annabi Ibrahim alaihi salam ya roƙi Ubangiji, ya nuna masa yadda yake rayar da matacce, ya nuna masa yadda yake rayar da matattu. Allah ya ce, Ibrahim baka yi imani akan ina rayar da matattun bane ya ce, a yi imani mana ya Ubangiji, amma ina so in ga abin ne don ƙara nutsuwa a zuciyata, zuciyata ta ƙara nutsuwa. shine wa iz qala ibrahimu lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji na arini ka nuna mini kaifa yin mauta yadda kake rayar da matattu ka nuna min ya kake warkar da matattu qala ta'ala lahu sai Allah madaukaki yace da annabi ibrahim awalam tu'min bi qudrati alal ihya'i bakai imani da ni bane akan rayarwa da matattu baka yi imani da a akan rayar da matattu ba sa'alahu ma'a ilmihi bi imanihi bi zalika Allah ya tambayi annabi Ibrahim game da ya san yana da imani a kan haka ba Allah yana tambayar annabi Ibrahim ko annabi Ibrahim bai imani ba a'a Allah ya san annabi Ibrahim ya yi imani amma ya roƙi wannan ne kamar yadda ya faɗa ya ce abinan ba a ƙala bala ya ce amma Allah ya Allah amantu na yi imani, walakin sa'altuka sai dai na roƙe ka ne, na tambaye ka ne ya Allah, li ya ɗuma inna kalbi don zuciyata ta ƙara nutsuwa. Don zuciyata ta ƙara nutsuwa, ƙala fukun arba'atan minar ɗari, Sai Allah ya ce, to ya Ibrahim, ka kama tsuntsaye guda hudu, ka kama tsuntsaye guda hudu, an ce tsuntsayen akwai ɗawus, akwai zakara, akwai gauraka, akwai hankaka, wa'yannan guda hudu an ce su ne tsuntsaye guda hudu da aka ce annabi Ibrahim ya kama. Aka ce, fasurhun na ilaika, ka dandake wa'yannan ka yanke kayan tsuntsayen, ka yanke su, ka haɗa su a turmi guda ka daka su, da naman da ƙashin da jinin da kashinsu, da gashinsu da komai. Kaddan da suka daka su sai sun zama sun kirɗe wuri guda sun maji al'ala kulli jabalin min hunna juz'an sannan ka ɗebi kashin kowane nama ka zuba akan dutsi, kashi ɗaya kashi biyu kashi uku kashi hudu kayinsu kuma yana hannunka a rike su mada uhunna sannan ka kira su ya na za su zo wajenka sa'ayan suna masu tafiya da kansu annabi ibrahim ya kama wa'annan tsuntsaye ya yanke kayuwansu ya kirɓa su a turmi ya kasa su kashi hudu ga kayin yana hannunsa in ya ce ya zakara zo da izinin Allah sai zakara ya zo sai a jona masa kai sai tsaya in wannan ya waro naman kowanne zai ware kashin kowanne zai ware gashin kowanne zai ware ba za ka ga gashin zakara a jikin hankaka ba ba za ka ga gashin hankaka a jikin zakara ba ba za ka ga gashin ɗawus a jikin gauraka ba ba za ka ga gashin gauraka a jikin ɗawusu ba kowanne gashinsa ma bai canza ba ya koma inda yake ya koma kai kuma irin nasa Allah ya nuna wa annabi Ibrahim wannan annabi Ibrahim da aka ce sun maji al'ala kulli jabalin min hunna juz'an sannan ka sanya kowanne yanki akan dutse sun madu hunna sannan ka kira su ya ka sa'ayan za su zo maka suna tafiya za su zo wajenka suna tafiya falamma wa'alam aka ce da annabi ibrahim ka sani ya kai ibrahim annallaha lalle allah azizu mabuwayi ne la yu'jizuhu shay'un ba abin da yake gagarar allah hakimin kuma allah mai hikima ne cikin abin da ya aikata babu wani abin da yake bada wahala ga allah in ya nufin yiwuwarsa ga sunan aka ce tsuntsayen su ne kaza ɗawusan wa abin eh, eh, wa nasaran wa guraban wa dikan ya kama ɗawusu da gauraka da hankaka da zakara ga su nan a rubuce haka malam ya ce su tsuntsayen da annabi ibrahim ya kama da aka ce masa fakul arba'atan minan ɗairi ka kama tsuntsaye guda uku ai guda hudu to waɗannan su ne tsuntsayen lokacin da ya ga kowanne ya tashi kamar yadda yake ya yi fuffuka a irin siffarsa da irin ɗabi'arsa da irin tafiyarsa da irin kukansa ya ce kai na san lalle Allah mai cikakken iko ne akan ku na'am sai ne amma Allah ya nuna mana yadda yake tada matattu a waɗannan Kisofi, kuma sai zai nuna mana mu yi ƙoƙari mu taimaki addinin Allah da damar da Allah ya bamu dan ranar da ya tada mu ranar tashin alkiyama mu gaba ba cikin bakin ciki Shi ne hikima don haka sai Allah ya ce masallin ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi misalin waɗanda suke ɗaukar dukiyarsu su ciyar da ita don ɗaga addinin Allah ƙaruwar da za su samu a wajen Allah kamasali habbatin ba sab'a sanadila kamar misalin ƙwaya ɗaya ce ta gero a je a shuka ta a wuri mai kyakkyawar ƙasa mai taki wannan gero ƙwaya ɗayan sai ya fitar da zanganniya bakwai zanganniya bakwai ɗin sai a samu ƙwaya ɗari a jikin kowace zanganniya ɗaya a taƙaice to haka in mutum ya ɗauki dukiyarsa naira ɗaya tal ya taimaka wa addinin Allah da ita haka Allah yake ninka ta ka masali habbatin kamar misalin kwaya ɗaya ce an batar sab'a sanadila wadda ta tsirar da zanganniya guda bakwai fi kulli sumbulatin a kowace zanganniya mi'atu habba a samu kwaya ɗari a takaice ai gero in ya karfi aka marmashe tsabarsa ta fi kwaya ɗari kai ɗaya ya fi kwaya ɗari to Allah ya ce wallahu yuzaifu liman yasha Allah yana ninkawa fiye da wannan din ma ga wanda Allah ya so ya ninka masa wallahu wasi'un alim Allah masani ne kuma mayalwaci ne ga waɗanda suka dace a ninka musu in sun yi kyauta Allah ya san waɗanda suka dace a ninka musu in sun yi sadaka Allah ya san waɗanda suka dace a ninka musu in sun ci da iyalinsu Allah ya san waɗanda suka dace a ninka musu in sun ci da marayu Allah ya san waɗanda suka dace a ninka musu in sun ci da marasu lafiya da sauran gajiyayyu Allah ya san waɗanda suka dace a musu ninki in sun yi kyauta Ubangiji Allah ka samu na daga cikin waɗanda muka dace kuma kar ka ga talaucin kanka ka ce ai kai ba abin da zaka iya taimakawa wallahi ko dibino ka sai guda goma ka raba wa mutum tara ka ci kwaya ɗaya, waɗannan mutum taran da ka baiwa dibino kwaya ɗaya ɗaya din in Allah ya nuna maka ladan sa ranar tsayuwar alkiyama sai ka ce ina ma ka ninka haka ai annabi cewa ya ce wattaqun nara law bi tamra ku nemi tsarin kanku daga barin shiga wuta ko da alkairin tsagin dibino tsagin dibino mai bara ta zo gidan sai da tuna Aisha sai ta ɗauko tsagin dibino ta bata wata babuwa tana da ta ce a ah, ya Aisha tsagin dibino a dibino ƙwaya ɗaya ta ɗauka ta bata ta ce Aisha ƙwaya ɗaya dibino ta ce a ah, mu da annabi ya ce mu kare kanmu da ko tsagin dibino balle ni da na bada guda ai annabi ya ce mu kare kanmu daga barin shiga wuta ko da alkhairin tsagin dibino balle ni da na bada guda saboda haka ya ‘yan uwa musulmi mu rika ƙoƙari, kowa ya rika ƙoƙari yana ɗan taimakawa wanda yake ganin ya ɗan zarce shi ɗan samun sararin rayuwar duniya. Yin haka ɗin shine alama ta imani, ba sai ka ji kuɗi yana jayar ka a aljihu tukunna ka ɗauka ka bayar ba. A'a da ƙyar ka gane wani aljihu ne mai kuɗin, tabbatar kuɗin ba su da yawa kenan. in ba su da yawa sai ka ba ka gane mai kuɗin ko? To duk da haka ka ɗauki ko naira biyar ka taimaka, ka ɗauki ko naira goma ka taimaka, balle har kai alkhairin naira hamsin Allah ya taimake mu da yin alkhairi sai Allah ya ce sabilillahi waɗanda suke ba da dukiyarsu don neman yardar Allah masallaci za a gina za su ɗauka su bayar da yawa makaranta za a gina za su taimaka wani marar lafiya za a taimakawa za su bayar da yawa wani eh, maraya ne wace irin matsala ce ta faru wadda dai Allah ya yarda a taimako ta wannan hanyar tunda ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya ta daga addinin Allah ku yi taimakekeniya ta bin dokar Allah ku yi taimakekeniya ta jin tsoron Allah kar ku yi taimakekeniya ta hanyar saba wa Allah da kirkirowa aikin zunubi to sai ka ɗauki dukiyar ka taimaka Allah ya ce, sun yace yi tubi una ma anfaqu wannan wala azam, sannan ba su bi bayan wannan kyautar tasu su bi bayan wannan sadakar tasu da cutarwa ko gori ba cutarwa ko gori babu kyau ka ba da abin kai magana mummuna ka ba da abin ka bi bayan abin da gori gara ma baka yi ba sun malayi tubi una ma an faƙu mannan wala azar sannan ba su bi bayan ciyarwar tasu da gori ko cutarwa ba to ya gori yake ne kamar wani mutum ne yana shan wahala yana shan wahala yana shan wahala kai kuma iya ƙoƙarinka kana ɗaukan taimakawa kana kaiwa gidansa, kana taimakawa a gidansa, za ka sa a sai shinkafa a kai gidansa, za ka sa a sai garin kanti a kai gidansa, ko za ka sai buhun masara ka kai gidansa, ko za ka sai buhun gero ka kai gidansa, ko za ka sai buhun dawa ka kai gidansa, har ma itace za ka saya ka bayar a gidansa. Sai ka ce, ka ga nan ba don ni ba hoda ya sha wuya. irin kokarin da nake a gidansa <laughs> irin kokarin da nake a gidansa har abincin gidansa ba din na dau nauyi to kaga kayi sadaka ka bayan da gori wannan gorin naka sai ya sa ran alkiyama ba ka da lada azan kuma sai da ka bashi riga ta sha wanki ta sha guga ko kuma ma sabuwa ce baka taɓa sa ta ba sai kaga kayi sha'awar ka ɗauka ka bashi da ya sako sai ka ce ta rigar nan ta tamar kyau kamar da shi aka ɗinka kaga kana sanar da mutane kai ka bashi wannan rigar ko wannan shine azab cutarwa to waɗannan maganganun naka sai su kushe ladan sadakar ran alkiyama sai ka gaba ka da lada Allah ya ja hankalin masu imani la tubdilu sadaqatikum bil manni wal azab kar ku bata sadakar ku da gori da cutarwa kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nasi kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa dan ya nuna wa mutane hanyar riya riya ita ce aikinsa wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ko ba shi bane ayar wala yu'minu billahi wal yawmil akhir baya imani da Allah balle kuma ranar karshe. a suratu ali imran aka ce wala yu'minu a nisa'i wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina a can haka aka ce wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir anan kuma wala yu'minu billahi wal yawmil akhir wa kawo wala din ba ba kawo ta anan na'am lahum ajruhum inda rabbihim ko to irin wanda suka yi wannan sadakar ba su bi bayan sadakar da cutarwa ba ba su bi bayan sadakar da gori ba to su akwai ladansu a wajen ubangijinsu wala kaufin alaihim kuma babu tsoro a gare su ranar barin duniya ba za su ce sun tafi sun bar mata suna gwauranta sun bar ‘ya'ya ba mai lura da su sun bar gonaki ko sun bar shaguna ko sun bar kadarori ba mai kula da su a'a Allah zai sa mala'iku su rika gadin waɗannan abin har mutanen kirki a wakilta su a kayin wannan abin ba tare da abin ya walakantu ba ‘ya'yansu ba za su walakantu ba matansu ba za su walakantu ba komai nasu ba zai walakantu ba don su ma sun tsara addinin Allah walahum ya nuna kuma ba za su yi baƙin ciki ba a lahira don sun yi aikin alkhairi ta can sun yi aikin alkhairi ta nan sun yi aikin alkhairi ta can duk inda aka ce musu ga aikin alkhairi ba a yin wannan aikin alkhairin ba su ba za su koma gefe ba za su zo fuska da fuska a aikin alkhairin tare da su to ba za su yi bakin ciki ba ranar tashin alkiyama Allah ya sa muna cikin su sai Allah ya ce yana ladabtar da muminai masu imanin ga abin da za ka yi ɗayan biyu ko in an ce a taimaka fi sabilillahi ka ɗauka ka bayar ba tare da wata magana ba ko kuma an ce a kawo fi sabilillahi ka ce kan Allah ba da sa'a Allah sa a cimma nasara akan wannan abu da ake nema magana mai kyau kenan don haka Allah ya ce qaulun ma'rufun magana mai kyau wa magafiratun da bada hakuri khairun shi yafi alkhairi min sadaqatin da a bada sadaka ya tuba uha a za cutarwa ta bu bayan sadaka da ka bayar ka ce kai makafin nan sun cika naci bara dare da rana gara ba kar ka bayar gara ka ce Allah ya bada sa'a amma in ka bayar wanda wannan magana to babu lada sadakar ka saboda haka Allah madaukaki yake gaya mana wannan qaulun ma'rufun magana mai kyau wa magafiratun da bada hakuri khairun shi yafi alkhairi min sadaqatin da a bada sadaka ya tafi oha azawar da za a bi bayan sadakar da cutarwa wallahu ganiyu Allah fa mawadaci ne kai ina sau ɗaya ake roƙonka a rana ko so biyu ko so uku Allah sau nawa kake roƙonsa a kullum <laughs> ana kirga iya roƙon da ake wa Allah ba a iya kirgawa kuma duk abin da aka roƙa yana bayarwa ne ko baya bayarwa yana bayarwa to ya Allah bai gaji ba kai kake gajiya da roƙonka sau ɗaya da aka yi saboda haka Allah ya ce to in ba za ka bayar ba ba ka faɗi magana mai kyau ya kuma ka bayar ɗin ka bi bayan abin da mummunar magana wallahu ganiyun dan Allah shi mawadaci ne an sadaqatil abin ibadi game da sadakar bayi wanda za su yi ta da cutarwa Allah sai ya ki karba sai kai ta sadaka ba karbabbiya saboda kana faɗan maganar da take ɓata ta sai kai sadaka ba karbabbiya saboda niyyar zuciyarka ba mai kyau wace dan mutane su ce kana yi kai sai kai sadaka da yawa ran alkiyama babu ita dan saboda me in ka je wani wajen sai ka ce aini kullun sai na yi sadakar kaza da kaza wannan ma shi ake cewa sum'a sum'a haramun ne a musulunci sum'a shine kai aikin ba wanda ya san kayi daga baya ka rika bi kana gaya wa mutane aini nake kaza du sati aini nake kaza du rana kaza aini nake kaza duk kaza aini ba na kwanciya kullum sai na karanta alkur'ani izu biyar aini kullum da daddare sai na karanta izu goma ai kullum da daddare sai na yi lafila raka'a goma ai kullum da daddare sai na yi lafila raka'a biyar ai kullum da kai ta lissafa abin kirki da kake kana gaya wa mutane to shine sum'a ranar tashin alkiyama babu lada babu ladan aikin wanda kai domin sa ya gani kuma ka zo kana nuna wa wanda ba su kai ba to dan su kuma su yabe ka kenan kana san lada a wurin Allah kana san yaban mutane saboda haka sai Allah ya barka da aikin ba zai karba ba Allah ya sauki sai Allah madaukaki ya ce wallahu ganiyun halim Allah mawadaci ne kuma mai juriya an akirul uqubati wato game da jinkirin uquba anil manni wal muzi da baya saukar da azaba ga mai gori in yayi sadaka da baya saukar da azaba ga mai cutarwa in yayi sadaka hakuri ne na Allah ba don haka ba kana cewa na baiwa da kaza sai ka ji mala'ika ya make ka Shi shikenan magana ka ta kare to amma sai Allah ya kyale kowa ya abin da ya ga dama sai ranar gaduwa mai yajma'u kullu yawmul jam'i zalika yawmut tagabun ranar da za a hada ku ranar haduwa ranar ne ranar kamun ga abin da ake nufi tagabun ya jama'a ga aljanna ga aljanna ga wuta ga wuta kowa yana da aljanna guda biyu kowa yana da wuta guda biyu to wanda ya aikin alkhairi shi kuma wannan bai yi aikin alkhairi ba to sai a sa wannan aljannar wannan tunda shi ya yi alkhairi wannan kuma sai a sa shi a cikin wutar wannan tunda shi ya yi alkhairi ya tafi aljanna bai shiga wuta ba kai kuma ka yi sharri to sai ka karɓi wutar tasa ka zanna a ciki shi kuma ya karɓi aljannar ka ya zanna a ciki shi ne ta gafu ranar wani ya karɓe gidan wani saboda ya fi shi aikin alkhairi a duniya an kira zuwa ga aikin alkhairi shi ya yi, shi ko wannan an kira bai yi ba saboda haka aljanna kuma a shiganta sai da kyakkyawan aiki matakin farko imani mataki na biyu aiki mataki na uku aikin ya zamo don neman yardar Allah a kai shi kenan. Allah ka taimake mu da wayannan arziki guda uku Allah ka azurta mu da wayannan arziki guda uku sai Allah ya ce wannan ayar ita ta ɗauke mu ɗazu muka shiga cikinta muna waccan ta baya. Ya ayyuhal ladhina amanu ya ku da kuka imani, la tubdilu sadaqatikum bil manni wal aza. Kar ku bata sadakokinku da da gori da cutarwa. ladhi yunfiqu malahu ri'a nasi kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa a idan mutane dan su yabe shi akan wani mai kyauta ne, wani mai sadaka ne, don haka yake wannan kyauta da sadaka. wala yu'minu billahi wal yawmil akir. bai yi imani da Allah fa balle ranar karshe ba dan ya samu sakamakon a lahira yake ba shi dai in dai a duniya aka yabe shi to shi kenan burinsa ya cika Allah ya ce fa misalinsa ka masalin safawanin alaihi turabu kamar dutsi ne irin wanda zai haka din nan ya jama'ar musulmi za ku ga dutsi kamar haka ko to sai aka kawo yashi kwano ɗaya kwangiri ɗaya aka zuba akan wannan dutsen aka dinna kuma ga hadiri ya haɗo hadiri ya kwana ana zindima ruwa washe gari wanda ya je ya zuba wannan yashi kwangiri ɗaya zai same shi akan wannan dutsen ko kwa ruwan sama ya wanke yashin ya saukar da shi ƙasa ya saukar da shi ko Allah ya ce haka sadakar wa yansu take haka sadakar su take fa masaluhu ka masal safawanin alaihi turabu sadakar wa'yansu kamar misalin dutse ne akwai yashin ƙasa a kansa a abin nan mm, fa asabahu wabilu sai ruwan dare ya same shi ruwan dare shine wabilun ruwan da bahaushe yake cewa kamar da bakin ƙwarya aka ta kwara ruwa wannan yashi zai kwana akan wannan dutsen ba zai kwana akan wannan dutsen ba fataraka husaldan sai ruwan sama ya bar wannan dutsen a wanke babu yashin a kansa ya ce to la ya ƙadiruna ala shay'in min ma kasabu ba su da iko akan komai na wannan yashin da suka tara akan dutsen akan gobe su je su ebo shi akan wannan dutsen ba za a same shi ba yadda masu zuba eh, wannan yashin ba za su same shi akan wannan dutsen ba haka mai wannan sadakar ba zai samu ladan komai a cikin wannan sadakar ta ba ranar tashin alkiyama wallahu la yahdi alqawmal qawmal kafiri Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai ba kaga abin ara ga kaman da abin da sauki sauki abin har ya kai yayi muni domin duk wanda yake gori akan sadaka Allah ya nuna kafiri eh wanda yake wa mutane alkhairi ya musu gorin alkhairin ana nuna ya zama kafiri wallahu la yahdi qaumal kafiri Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai Allah ya tsare mu saboda haka mu yi imani da Allah ni ima eh shine la nuna ala min ma kasabu ba su da iko akan su je su ebo wannan kasar da suka zuba akan dutsen na fara ai ba su da iko akan su je su ebo wannan ƙasar da suka tara akan dutse dan ruwan sama ya kwana yana yawo akan ta ya wanke ta dan haka nace to babu yadda za su samu ladan wannan sadaka babu an wanke maganar su din nan ta wanke ladan sadakar kamar wanda ruwan sama din nan ya kwana yana sauka akan wannan dutse ya wanke wannan yashin to haka maganar su ta wanke wannan ladan sadakar babu shi a ƙarshe sai aka ce wallahu la yahdil qawmal kafirin Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai ma'ana baya son su zai azabtar da su na'am Allah ya ce wa masalin ladina yunfiquna amwalahum ibtiga'a maradatillahi misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don neman yardar Allah wato dan neman yardar Allah wa tasbitan min anfusihim kuma da samun tabbata a kawunan su cikin imani da kuma tabbatar samun cikakken lada akan abin da suka yi kamar sali habbatin kamar misalin gona ce abin wato kamar sali jannatin kamar misalin gona ce bi raba watin wadda take wuri mai kyakkyawar ƙasa an sa mata taki ya ishe ta an zo an yi haro kuma an samu ruwan sama ya kake zato in aka shuka abin da aka shuka za ka shi ya fito da kyau ko a asaba hawa bilin ruwan sama ya zo ya samu wannan shuka matar uku na hadi ifai ne ta zo da duk abincin da ake bukata ninki biyu in gero aka shuka geron ya kai in dawa aka shuka dawar ta kai in gyaɗa aka shuka gyaɗar ta kai in masara aka shuka masarar ta yi in shinkafa aka shuka shinkafar ta yi ba abin da za ka gani ka kushe ka ce wannan abin kan bai yi kyau sosai ba kamar misalin haka ne fa in lam hawa wabilun fatal kuma ko da ruwan sama bai samu wannan gona ba zaka ga shukar gonar ba ta bushe ba dan kasar mai albarka ce akwai kasar da ko an dade ba a ruwa ba shukar ba za ta kone ba sai Allah maɗaukaki ya ce, ah, Wallahu ta ta'maluna basir, Allah mai bada mai gani ne game da abin da kuke aikatawa, wato in kun ciyar dan neman yardar Allah, sakamakon ku yana wajen Allah, in kun yi kyauta dan Allah, sakamakon ku yana wajen Allah, babu abin da zai je ya ɓata ladan wannan kyautar sai maganganun bakin. In kun yi maganganun munana sai ya tafi ya ɓata ladan kyautar. amma in ba ku yi magana na ba Allah ku kai wa godiya Allah na gode ma da ka bani dama ne alkhairi kaza Allah na gode ma da ka bani dama ne alkhairi kaza namiji kaiwa alkhairin nan mace kaiwa alkhairin nan yaro kaiwa alkhairin nan babba kaiwa ai eh, kowa kaiwa wannan alkhairin to insha Allah da danka yana nan aurin Allah kuma Allah mai gani ne game da abin da sa suke aikata sai Allah ya ce wannan aya tana nuna mana mutum ne akwai ɗaya daga cikinmu wanda zai yi sha'awar haka yaya abin yake gona ce ka shuka ta yi kyau kowa ya je yana yaban abin da yake cikin gonar kai kuma ga tsufa ya same ka sai da lokacin da ‘ya'yan itaciyan nan suka zo daidai lokacin da za a cira a yi amfani da shi sai Allah ya aiko jaura Allah ya aiko masifa cikin gonar ta kone gonar, alhalin kuma kana da ‘yan yara ba ni babu, wanda in sun ji yunwa aka ce musu babu za su ce a ba su babun ma. Wato ma'ana, kana da ‘yan yara ƙanana mabukata, wanda dole in ba ci ba ba zaman lafiya. Akwai wanda zai so irin wannan masifar ta same shi, babu wanda zai so ko, to shine Allah ya ce, a yawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun Shin ɗaya daga cikin ku zai so a ce yana da gona? Min na kilin gonar ta dubinai, wa anabin kuma da gonar inabi, ta jarimin tati al'anharu, ƙoramin ruwa suna gudu a ƙarƙashin wannan gona komai aka gani a gonar sai an yi sha'awa don kyansa. Lahu fiha min kullin samarati, ya zamo a gonar yana da kowane irin ‘ya'yan itaciya, komai ake so akwai, ba a saba hulki baro, sai girma ya same shi tsufa ba zai ma iya yin aikin gonar ba sai an masa ba zai iya aikin komai ba sai an masa wa lahu zurriyatun du'afa kuma yana da yara ƙanana ƴaƴa da jikanu raunana masu buƙatar a kawo musu har gida ko gonar ba za su iya zuwa su ɗauko abin ba in kasuwanci ne ba za su iya ba in aiki ne a ofis ba su zo lokacin aiki a ofis ba shekarunsu ƙanana ne kaɗan ne komai su ne sai dai a kawo musu akwai wanda zai so irin wannan rayuwar ta same shi ga dukiyar kana da ita lokaci ɗaya Allah ya halakar da ita kuma ga masu bukatan nan suna nan basu mutu ba akwai wanda zai so rayuwarsa ta zama haka ai rayuwa ce ta damuwa ko <coughs> to wannan misali ne na wanda aka ce ya ciyar bai ciyar ba to akwai ranar talauci ranar da kowa ya buƙata a wurin Allah ranar kuma zaka ga baka da komai dan baka yi ba a duniya akwai bakin ciki ko babu akwai damuwa ko babu akwai ashe mu dage mu aiki muna raye don neman yardar Allah bayan mun mutu mu je mu amfani wannan aikin annabi yana cewa alkayisu man dana nafsahu mai hankali shi yake kirga lissafin kansa daga fitowar ranar nan zuwa yanzu wani aiki yayi na bin Allah wanne ne kuma yayi na kuskure na kuskuren yayi kokari ya nemi gafarar Allah na kirkin kuma yayi wa Allah godiya da ya bashi dama yayi yace wal ajizu ma abna wa amila lima ba'da al mauti ya ci gaba da yin aiki don in ya mutu ya mori wannan aikin ya ce wal amma gajiyayye man tabi a ha Shi ne wanda yake bin abin da ransa yake so baya aikin alkhairi amma an ce Allah kai ma aljanna sai ya ce amu ne wata manna alallahi amani yana buri a wurin Allah matukar buri amma baya aiki to cewa aka ce mai buri abin da yake wurin Allah amma mai aikin alkhairi ko ba haka aka ce ba ka yi aiki mai kyau kai burin aljannar Allah ka tsara dokar Allah kar ka saba masa kai burin aljannar Allah da yi da bari duk da'a ne ga Allah in Allah ya ce ka yi sai ka yi ka masa da'a in ya ce ka bari sai ka bari ka masa da'a to da kowane hanya sai ka shiga aljanna Allah ya taimake mu saboda haka ya ce ya a ba? ya zama yana da zuriya kuma raunana masu buƙatar wannan abin da yake cikin gonar eh, fa asaba hulki ai fa asaba ha wabilun ai fa asaba ha isarun kai narun sai wani irin musiba ta jaura ta zo ta samu wannan gonar wanda cikin wannan iskar akwai wuta ma a ciki iska ce ta azaba ta biyo ta kan gonar har ma akwai wuta a cikin iskar fatar qad ta kone abin da yake gona babu abin da zaka dauka ka je kai amfani da shi wuta ta kone shi akwai wanda zai so ya zama haka sai Allah ya ce wallahu ai kazalika ko kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi ta tafakkaru na lalle ne ku yi tunani ku ga wanda gonarsa ta kai har aka ɗiba aka yi ta amfani da ita har ‘ya'yan itaciyar ya ƙare, aka shaurari zuwan waɗansu ‘ya'yan itaciyar shi ya fi nutsuwa ko wanda ta yi ‘ya'yan itaciyar ba a fara amfani ba wuta ta ƙone. wanda ya amfana shine mai jin daɗi to haka aikin duniya wanda ya aiki har aikin nan ya je gaban Allah ran alkiyama aka ɗora shi akan mizani aka baiwa mai wannan aikin wato sakamakon aikinsa wannan aiki ya yi riba wannan aiki ya yi riba amma wanda lalatarsa ta kai lalacewa a duniya duk aikin da ya ma ɓatawa ake sai aka ce ran alkiyama ko sikeli bayi da shi duk wanda yake da sikeli akwai alamar alkhairi tare da shi amma akwai wanda ko sikeli bai da shi ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazana irin wa'ansu mutane sune wa'anda suka wato ƙaryata saduwa da ubangijinsu suka ƙaryatar da ayoyin Allah don haka aikinsu ya ɓaci saboda haka ran alkiyama ko sikeli ba za a tsayar musu ba shi kenan duk wanda bai da sikeli dan wuta ne awun fari duk wanda bai da sikeli dan wuta ne iban fari Allah ka tsare mu da wuta daidai da sakon din kiftawar ido Allah ka sa aljanna ce mu komar wannan azumi da muke cikin sa Allah ka ba mu ladan sa Allah ka sa mu na cikin waɗanda ake gafartawa lokaci yayi ko saura minti biyu za mu iya dakatawa haka sai mu tashi akan aya ta 260 da bakwai ko 266 ta a ya abin da 267 eh, ne ko da shida da shida a yi wadda a hadu kuma shi ne da shida <laughs> tafsiri ga shi <laughs> shi ne da bakwai shi ne ya ayyuhan lazina